فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا sannan bayan tafiyarsu da fakewarsu a kogo sai muka sanya shamaki akan kunnuwansu ba sa jin komai kuma muka jefa musu barci na shekaru da yawa